Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci, sannan ku da jimurin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin namu na fagen wasanni. Ni dai sunana Ali Raps unguwa uku a labaran namu na yau kuwa. An bayyana cewa ɗan wasa Michael Olais na duba yiwuwar sauya sheka daga wakiltar bugawa ƙasar Faransa ƙwallo zuwa bugawa ƙasar Algeria. An bayyana cewa ɗan wasan gaban na ƙungiyar ƙwallon kafa ta Crystal Palace yana son canjin sosai kuma za a iya tattaunawa tsakanin ɓangarorin nan ba da jimawa ba in ji di jamil a nan kuma jami'an gasar saudi prolin ta ƙasar saudi arabia sun bayyana cewa ɗan wasan tsakiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta manchester city kevin de bruyne zai koma gabas ta tsakiya a shekarar 2024 in ji insider football wani labari ya bayyana cewa ana kallon tafiya saudi arabia a matsayin zaɓi mafi dacewa ga ɗan wasa Jadon Sancho a kasuwar musayan 'yan wasa ta watan Janairu saboda ƙungiyoyin Turai za su yi shakkun biyan albashin sama da fan dubu ɗari biyu a duk mako a gare shi an bayyana cewa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Borussia Dortmund ba za ta iya biyan ko da rabin wannan albashin ba ga ɗan wasa Sancho in ji jaridar The Athletic FC an tabbatar da cewa ɗan wasa Christopher nkonko yana kan hanyarsa ta dawowa daga jinyar rauni in ji kocin kungiyar kwallon kafa ta Chelsea Mauricio Pochettino Christopher Nkunku yana aiki sosai yanzu kuma yana dabda dawowa filin wasa da wurwuri za mu iya shigar da shi cikin tawagar ƙungiyarmu in ji Pochettino ya ƙara da cewa Christopher Nkanku yana da matukar muhimmanci a gare mu da kuma aikinmu na yanzu. Watakila zan shirya shiga cikin tawagar mu domin buga wasanni bayan hutun watan Nuwamba. A wani furci da yayi ɗan wasa Pedro Neto ya bayyana cewa ina son in ce ina farin ciki a ƙungiyar kwallon kafa ta Wolverhampton Wanderers. Ina son club din da kowa a nan. Koyaushe ina jin cewa wannan club din ya bani abubuwa da yawa in ji ɗan wasan ya ƙara da cewa kallon makomata ta gaba da burina na dogon lokaci ba su da muhimmanci in kalle su a yanzu. dan wasa ne to ya kara da cewa ina jin daɗi sosai yanzu kuma ina fatan ci gaba da jin daɗi a ƙungiyar Wolverhampton Wanderers kamar yadda jaridar Telegraph ta bayyana an tabbatar da cewa sha'awar ƙungiyar kwallon ƙafa ta Real Madrid akan dan wasan baya na gefe na ƙungiyar kwallon ƙafa ta Bayern Munich wato Alfonso Davis gaskiya ce ƙungiyar ta ƙasar Sifaniya, tana zawarcin dan wasan mai shekaru 22 a duniya NG Fabrizio Romano wani labari ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Fulham ta shiga gaban kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da Aston Villa wajen zawarcin dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Stuttgart kuma ta tuntubi Stuttgart game da siyan dan wasan gaban nata wato Sarhu Grossi an bayyana cewa dan wasan mai shekaru 27 a duniya yana da darajar fan miliyan 15 a kasuwa inji Presta Pletcher. an bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ta shirya tsaf domin shirya rabuwa da ɗan wasa Romelu Lukaku a kan dindindin a kasuwar Musayin 'yan wasa ta bazara mai zuwa. An bayyana cewa Chelsea ta shirya siyar da ɗan wasa Lukaku a kan farashin euro miliyan arba'in. Idan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta yasu Roma na son siyan ɗan wasa Lukaku a kan dindindin bayan zaman sa ƙungiyar a yanzu, inji Romano. Anan kuma a halin yanzu ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus ta ƙara sanya sunan ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atlantico Madrid wato Rodrigo de Paul, a cikin jerin 'yan wasan tsakiyarta wanda za ta nema a lokacin bazara mai zuwa an bayyana cewa baya ga ɗan wasan Rodrigo de Paul, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus tana son siyan ɗan wasan tsakiyar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Tottenham wato Perry Emil Hopjack in ji jaridar Tuto Sport. Wani labari ya bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta birnin London, wato kungiyar kwallon kafa ta West Ham United, ta shirya tsaf domin neman ɗaukar ɗan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Juventus ɗan ƙasar Italiya. An bayyana cewa West Ham na shirin mika ta euro miliyan arba'in akan ɗan wasan tsakiyar kungiyar kwallon kafa ta Juventus, wato Manuel Locatelli, in ji jaridar Tuto UB. A nan kuma an bayyana cewa kungiyar kwallon kafa ta AC Milan tana son sayan dan wasan gaban kungiyar kwallon kafa ta Lille wato Jonathan David an bayyana cewa AC Milan tana son sayan dan wasa Jonathan David bayan da kungiyar kwallon kafa ta Lille ta rage farashin da take bukata akan dan wasan daga biyan euro miliyan 60 zuwa biyan euro miliyan 40 ji Gazeta dello Sport